talata takwas ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara takwas, wadda ta dace da uku ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara da shida. allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwariyarwa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora da gina muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a surar surorin alkur'ani daga sama ta 89 ko 99 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran a akwai ta nisa sura ta hudu a surar surorin alkur'ani daga sama eh, suratun nisa kuma karatun da ya gabata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 تلدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن رحيما masu albarka kamar yadda bayani ya sha gabata wannan sura suratul nisa tana magana ne akan al al wato hukunce-hukunce na zamantakewa tsakanin mutane alaƙoƙi da ke tsakanin bayi da kuma waɗanda ke tsakanin bayi da ubangijin subhanahu wata'ala an shar'anta waɗannan hukunce-hukunce a wannan sura saboda kiyaye haƙoƙin masu rauni musamman ayoyin da muka tsaya a kansu sun yi magana a kan abin da ya shafi rabon gado inda muka ji asalin dalilin raba gado saboda mata ne da ƙananan yara a rayuwar da ta gabata gabanin musulunci al'ummomi ba sa raba gado da mata ko ba sa raba gado da yara to da musulunci ya zo sai ce a kowa a ba shi haƙƙinsa don mata ɗin da yara ɗin suna da alaƙa zuwa ga mamacin nan alaƙar da shi wanda ya shi kaɗai zai gaje shi ke da ita kuma tasa ba bafin tasu ƙarfi ta yi ba illa kawai an fara samunsa ko wani abu da ya kama da wannan da haka zai amfani da wannan dama ba ba ke abin da yake na gado da haka sai aka ce a baiwa kowa haƙƙinsa na daga cikin abin da idan babban ɗa a cikin ‘ya'ya igaje dukiya to zai fi baiwa ‘ya'yansa kulawa ne da wannan dukiyar kan ƙannansa da matan mahaifinsa haka nan da yan uwansa to sannan idan abin ya tafi a haka to shi ma idan ya mutu sai a ce ɗansa zai gaje shi babban ɗa tunda shi ne babba to kan an ibatin dukiyar asalin gidan an mayar da ita wani rof guda da. to wannan kuma zalunci ne ina fatan mun gane to da haka wannan tsari ne na gargajiya da haka za ku ga tsarin sarauta da ake tare ta gargajiya kayan gargajiya ce idan wanda ya sarki to yin ya mutu ta ce ba ɗan shi ta yi akwai wansa akwai kazansa akwai kazansa ko kuma akwai 'ya'ya amma ba su gane ya kare ba sarauta ta koma gidan jikoki ina fatan mun gane to kaga tsarin gargajiya ke tsarin musulunci shine a ba abu daki daki kowa duk ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa to ina daga ainihin wato abin da yake na rauni a tare da mutane shine raunin zuciya saboda shi rauni wato iri biyu ne akwai rauni na gangar jiki akwai rauni kuma na zuci to daga raunin zuci sabon Allah abin da ya fi fitar da raunin zuciyar mutum shine abin nan ba a saban Allah shi ne a ce ina yin zina ko ina yin zunubi wanda ya shafi sha'awa kamar mutumin da yake zalaɗin wannan mai daidaitaccen rauni kenan wanda rauninsa ya rauni sosai sai tafi ma ina biyan bukata ta wannan sha'awa ɗin ta hanyar da ba ta da abin nan ba don ƙawatawa irin ta shaidan ta yi nauyi ba da ba zai iya sai a ce yana yin luwaɗi in namiji ne ko a ce tana yin maɗigo idan mace to wannan rauni ne babba saboda haka saboda maganin wannan raunin allah subhanahu ta'ala sai ya saukar da hukunci akan abin da ya shafi hukuncin zina in mutane sun yi zina shine Allah subhanahu wataala yace wallati yatina al min nisaikum kuma waɗannan matan da suke zakewa alfasha min nisaikum daga cikin matayenku kaga allati ɗin da ya faɗa ya isa ba sai ya ce min nisaikum ba saboda lafazin allati ai bamiri ne na mata an gane ku amma sai ce min nisa'ikum wannan bayanu tafsir wato bayani na tafsiri kuma sannan domin a ce daga matan musulmi saboda wannan hukuncin musulmi shafa saboda saukin musulunci to ga nasu hukunci wallati ya tina alfasha ta min nisa'ikum kuma waɗannan da suke zakewa alfasha daga cikin matanku musulmai alaihin na arba'atan binku to ku nemo shaidu guda hudu daga cikin ku ma'ana ku musulmi an fahimta a nan bai halatta don a ware bai halatta a cikin shaidun ka kawo arni wanda ba musulmi ba ko ba ka kawo mace ka ce ta zo ta yi shaidar zina an fahimta da aka yi ce fasta shiru a alayhin arba'atan minku ya halatta shaidar da ba ta ba irin wannan ba a saka arni a ciki musamman abin da ya shafi zancen kuɗi ko bashi wanda yake tsakanin wani da wani ko wata wasiya da wani yake so yi ya halatta in ya rasa wanda zai bar wa wasiyar sai arni to ya halatta ya bashi ko kuma a cikin shaidun ya zama to akwai arne a ciki wannan duk ya halatta in Allah ya ba mu aran rayuwa mun zo sura ta shida suratul al'am za mu ji waɗannan hukunci hukunci a gani to amma dai eh, abin nan eh, abin da ya shafi zina ko abin da ya shafi luwaɗi ko abin da ya shafi madugo irin waɗannan abubuwan to bai halatta a kawo arni saboda a musulunci ko arniya mace haramun ne ta ga al'aura mace musulma Bana ta na namiji an fahimta to yanzu suna zuwa matanmu suna zuwa asibiti ba ma arna mata ba har arna maza suna duba su wannan iya abinda malamai suka yi jihadi a ciki shine kawai larura ce hukunci ne na larura kuma wanda yake wajabtar da cewa wajibi ne musulmai su tashi su yi karatu su yi karatun likitanci mata musulmai saboda kuma kowane bangare kar su je zuwa suna yin health technology suna yin nasu je su yi karatun likitanci sosai na fatan mun gane su yi karatu sosai don medical doctors inda za su zama professionals ta yadda za su ringa duba mata yamma kuma kada su yi su ce sai a manyan asibitoci misali idan anan kano sai akth aminu kano teaching hospital ko murtala asibitin murtala general hospital ko abdullahi wasu ko kaza kaza a'a har na extreme kauyuka su rinda tafiya saboda yadda ake samun kowace larura a birane haka ake samu a kauyuka bal wasu lokutan ma a kauyukan sun fi matsala saboda kauye ne sai abu sai ta gyare ta gyare sannan mace ta tafi asibiti amma yanzu abin ta kai ce za ka je ka tarar ga kwanan nan ga wani asibiti ana tallata a karamar hukumar dawakin kudu gini lafiyayyen gini komai da gadaje da wane ne amma ba ma'aikacin lafiya ko kwaya saboda asarar kudi is a wastage of gara ka samo likita ka ajiye shi a ƙarƙashin bishiya yana duba marasa lafiya da ka gina ba asibiti ka zuba komai amma ka kasa ɗaukar wanda zai zai manajin gurin ana nan ana nan wata rana zai zama dilapidated zai rushe don ya zama kango kuma ka zo kawai aljanu da shaidanu gida haka kurin sun shiga suna kwanciya ko a gidanka ne ɗakin da ba kowa a cikinsa to a shaidanu ne a cikin zai kwanciya haka ba birgiya ba ce karan kwatsa mai gida dakuna a cikin gida ba masu kwana a ciki ga kuma waɗansu a yan uwanka a waje suna neman wurin da za su haka karin su kwanta da su ba su tashi su yi wa Allah sallah su yi walwala daga gidanka su fito ba su da wurin da su za su kwanta ga kuma extra ɗakuna kai a gidanka shaidanu kawai suna shiga suna kwanta ga yan uwanka mutane wanda za su kwanta za su kwanta za su yi addu'a za su yi azka ba su da wurin da za su kwanta ya kuma za ka ɗauko su ba talakawa ne ko kuma kaza kaza ka shigo da wani bako cikin gidanka dan uwanka musulmi wanda Allah ya ce dan uwanka ne innamal mu'minuna ikhwa to ballantana ba cikin gida ba ne da a kurum an ji an samu wuri an gina komai an zuba komai amma babu likita ko kwaya ɗaya da zai je ya zauna yana duba mutane to me amfanin wannan almubazzaranci ne kuma inda almubazzari na kano ikhwana shayatin almubazzarai yan uwan shaidan ne in ji Allah wannan abin da kuke shaidanci ne to da haka mata ku tashi ku yi karatun likitanci saboda ku mata mu daga wannan wulaƙancin da kaskanci an ɗauki hukunci na larura amma yanzu lokacin larura ma ya kusa wucewa fa jama'a to shekara nawa na cikin larura jama'a larura a musulunci ba a sakin takanin sake ba ƙaidi ba za ka so ka ce dan na cikin larura kullum zan ci naman mushe ba dole ka nemi hanya mai kyau da za ka ci abinci dole ka nemi abin da za ka koma wannan shari'a ta yadda ka rayu a kansu rayuwa ta dindindin larura to kaddaru da kadariha ana gwada ta ne da gwargwadonta idan wannan gwargwadon ya kare dole ne a batta ta yanzu ku duba tun muna yara ake cewa larura ce larura ce gashi mun girma shekara talatin arba'in har yanzu ana cikin larura ko ba daina karatun boko ko an daina ne matan sun daina karatu ko suna nan suna yi to dan menene ba za su yi karatun likitanci ba har mazan idan an ce larura ta sa namiji arne ya duba mace musulma me zai hana a ce larura ta sa namiji musulmi ya duba mace musulma ma shi kenan ga duk kun yayi da yawan kusan tafi kwamfuta kwamfuta science kwamfuta science tsanantawa kamar ya ita tsanantawa ke aika da sun tsananta kamar ya shi ne dalili gashi na wannan makarantar ta wane st louis ce kowace ce da aka samu wannan kesin kwanan da aka a ciki mutane suna ta surutu profesa ahmad bello dogara ya wata magana har yanzu ina wata makaranta ta musulmai standard makaranta da kana jin kana da kwanciyar hankalin ka kai yaranka za su samu qualitative education an kyale su sai su to amma matsalar da muka samu asali wato musulmi ya mayar da ɗabi'ar da ba ta musulunci ba ɗabi'ar ita ce hasada da ƙyashi da kuma jin cewa wai arne ya fi musulmi amana ko ya fi shi nagarta ba wani musulmin kirki da zai hasada ko ya zama yana da ƙyashi ko yana da jin haushin ɗan uwansa ya samu daban alheri ko kuma a ce wai ina jin wai ga wani arne ya fi musulmi amana ta kowane ɓangare ne ba zai yiwu ba wannan ba biyar musulmi ba ce to amma abin takaici yanzu musulmi sun adoptin waɗannan ɗabi'un da halaye sun developin nasu ya zama to ita ce rayuwarsu mutum ne musulmi ɗan uwanka za ka jini wani cikin nema sai ce wai za mu taka farantin wai zai ta bari ko ba a yanzu nake karanta wani labari aboki ne ya ɗauki abokinsa suka je gona ya yi kankana shi wani zo raka na gona mu je mai gewaya suka je gona wane wannan kankana ta waye ce ta wace ya ke kai kadai ko kai da waye ce wallahi ne kadai na yi ta ta yi kyau ta yi sutu-sutu ya ce ai gobe ma za a zo masu abin da za su ya suna tare sai wa mai masu sayan waya cewa ya zuwa gobe suka ce yan eh, allah kai mu za mu zo. da suka abin da sai suka ce mu ma haɗa kawai a gonar ba sai mun zo ta gidanka sanar mata kuwa sai ce ya fi bawan Allah da zai tafi don wannan aboki na sai samu wani alheri shi wane ka zo mu tafi gonar nan da safe mu je yau za a ɗauki kankanar nan kamar yadda muka yi magana masu sayar suna gona suna jira na ya ɗauke suka tafi da suka je sun tarar da masu siyan kankana suna bakin gona suka ce to mai gida mu shiga mu sake kewaye gona aka shiga kewayawa duk wata kankana da ta girma sai a ga ansara duk wata ta girma sai a tsara sun ga ɗaya su yi gaba su ga wannan duk wata babbar kankana a wurin ansari ta wadda aka ba masa tara goma bincike bincike 'yan sanda suka ce wannan abokin nasa is fi suspect sai ya shiga cin waɗanda za a tuhume su aka kama shi in taƙaice muku labari shi ne ije wannan abin me isa kai wai bakin ciki yake zai kuɗi ya kyale shi yace da masu kankana to yanzu idan da ba samu wannan matsala ba za ku fiye ta suka ce za mu fiye ta zuwa har miliyan takwas kuma fiye da aka. sai ce to Allah sai ya biya shi miliyan takwas in ba ka ba za su shara ta yanzu ku duba jama mutumin da ka ɗauka a matsayin mutumin da ka fi ƙauna shi ne zai maka wanda yana bakin ciki yana hasada to haka yawan musulmi ta koma to da haka don sun tare suna raya irin waɗannan makarantu ba abin mamaki ba ne saboda sun adaptin ɗabi'un da ba nasu ba musulmi ya yi adaptin ɗabi'un kuma duk ya mace a makarantar karku ɗauka wai yanzu aka ba tun tun tun tuni duk girmanki ba ke sake sa hijabi ko mayafi ke shiga ci ga suna haka za ka gan suto suto sun taso masu kunya su ne yin suka zo za su ɗanya ko wani abu inda yawanci a motoci ma ake kawo su in suka ɗan fita kafin shiga gyaɗin suna shiga za su sai da shi kenan to amma asali ina kishin musulunci yake annabi ya ce duk mutumin da baya kishin iyalansa ba zai shiga aljanna karatun bokon banza karatun bokon mutu to ta yi karatun boko ka je ka shiga wuta ita ma ta shiga wuta sai ne ne ka bata da shi to duk waɗannan abubuwan fifita duniya a kan lahira ba hali ne na musulmi ba to amma duk mun karɓa yin su ne halinmu ita ce ɗabi'ar a kan da muke rayuwa Allah ya sauwa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wallafi a cikin atina ta min nisaikum waɗanda suke zake wa alfasha daga cikin matanku fastashidu na arba'atan minkum ku nemo shaidu guda hudu daga cikin ku su shaida cewa sun gamsu suna yin zina fa in shahidu idan har sun shaida cewa sun gansu tabbas suna yin zina fa hunna fil buyuti to ku tsare su a cikin gidaje a rike su ma'ana su prison a cikin gidajen su. hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta kashe su ma'ana har zuwa lokacin da za su mutu aw ya ja'ala Allahu hunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu wani tafarki bayan haka wanda za su iya fitowa su gaba da mu'amala za ka yi ta can kuriyar gida kun san irin gidaje na da ku katon gida ake yi ku can kuriya to za ka yi su can ko muryar ubanta ba za ta sake je da tana ta wani namiji malamai suka ce da Allah ya ce auya da hunna sabila ko Allah ya kawo musu wani tafarki suka ce lalle tafarkin da zai kawo musu ya fi wannan sauki dan hukunci a musulunci a shari'ar musulunci ana tashi ne daga mai wahala zuwa mai sauki daga mafi wahala zuwa mai wahala kenan da yace au ya da hunna sabila lallai hukuncin duk da za a kawo nan gaba ya fi musu sauki ne da aka tashi sai aka kawo a ayoyin suratun eh, nur الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة an samu namiji ya yi zana ko mace ya yi zana a yi musu bulala 80 eh, idan ba su da aure ayar da an shafe ta a sheko shekatu idan zana ya farji mu malbatta aka samu ma'aurata kowanne sun taɓa yin aure ko ɗaya daga cikinsu ya taɓa yin aure ya yi zina to wanda ya auren a cikinsu a jefe shi har ya mutu wanda bai auren ba shi kuma ya masa bulala ɗari sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo cewa kuma a ɗaure shi ya fulbin shekara guda an fahimta to sai aka ce wannan din ya fi sauki aka ce hukuncin na mata ya fi tsanani saboda me saboda mace idan ta riga ta san ɗa namiji to ta samu matsala da haka in ta yi zina abin da ake so kawai shine ta istibra'i ta jini ɗaya a maza ya mata aure ta yi aure saboda ko da ciki ya shiga a wancan to ba za a iya ganewa ba a wannan lokacin saboda haka wanda ya aure ta wannan ɗan nasa ne don alwalar zulul firash wani al'ahir al ɗa na shimfidar da aka haife shi ne da aka matar aure ba ta zina ko ta yi zinan kana so ka ce wannan ɗan ba naka bane sai dai kai liyani an fahimta to da haka allah sai kawo wannan matsayin wato sauƙi ga su mata mace in ta riga ta san ɗa namiji ta samu matsala suka ce ba za ta iya rayuwa babu namiji ba ba wai sai ya kwanta da ita ya yi sabuwa ba a ita dai za ta ga namiji ma shi kenan ya ishe ta in za ta yi magana da shi shi kenan to da kan sai aka kawo wannan hukuncin don ya zama to punishment horo mai tsanani a gare ta yanzu murya ko ta mahaifinta ba za ta je ballantana ta wani wanta ko ballantana ta wani mutum a waje ballantana shi wata mu'amala ballantana ta kai ga biyan bukata sai to wannan ya to hukunci ne mai tsanani a kansu ya ce wallazani ya ce ya ne haminku waɗanda suke zakewa zana daga cikinku maza fashidu menene wallazani ya ce ya ne haminku fa'azuhuma waɗanda kuma suka yi zana daga cikinku fa'azuhuma ku cutar da su me ce cutar wadda za a yi musu ana zuwa da su ne a gaban mutane a kunyata su a ce kowa ya samu ɗan takalmi ya dungure musu kai mai duka idaka to kaga wannan shi ma an sake shi ba ƙaidi wani ya tashi dama yana jin haushin ka sai sa kafa ya zungule ka a ciki eh man an gane abin da yake a zungure wancan kai wancan ya samu takalmi ya dake shi da shi ai wulakanci ne da ke ka da takalmi hmm, ga nan kamar mutumin kirki mutumin banza mutumin a dungure shi ne fa’azu kuma shi kuma namiji a yi masa wulaƙanci da ƙasƙanci irin wannan ya fi damun to da haka sai aka ce a yi haka ba a ce a yi wa matan wannan ba saboda wani shi kuma zai taɓa ta saboda sha'awa ai kun gane to da haka kowanne sai aka ware shi aka yi masa abin da shi ne idace da horon da ya kamata shi kun ga hikima irin ta shara fa'azuhuma Allah ke fa'in ta ba wa aslaha su matan da su mazan wanda duk suka yi zanen su biyu idan sun tuba wa aslaha sun gyara halinsu fa'aridu anhuma to ku bijirar da kawuna ga wurinsu ku daina kallon su da wannan abin da aka idan mutum ya yi laifi jama'a ya yi sako ya yi ba daidai ba lokacin da ya tuba a karbi tuban shi kar a dinga kallon sa da wannan abin kar kuma wani ya ringa tana masa uwa oh, ne ba kamar ba kai ne tsohon barawan nan ba kamar ba kai ne tsohon mazinacin nan ba kamar ba kai ne tsohon kaza nan kar ai shi ma kar ya ringa tana da ka Allah ce faridu anhuma ku da kai gabarin su eh, da shari'a a hannun Allah take kuma ba lallai ba ne kai ɗin da kake ganin baka taɓa samun kanka a cikin tambele ba a ce har ka bar duniya baka samu kanka a ciki ba da yawa muka ga mutanen kirki sun koma mutanen banza musamman a wannan zamanin in kana so kai ga haka shiga fayyan yan siyasa ko to ai wannan kibar doki ne a bai a fili ko kibar doki a boye take ko a fili za ka ga da shi ake sallah da shi ake amma da ya samu wani matsayi shi ke na ya kaurace wa masallaci wanda ya kaurace wa masallaci yaya ina kirki an yi karfan kifi ko ba yi ba ba kaurace masallaci eh, lokacin da yake neman abin nan ina neman jama'a yana tare jama'a yanzu ya samu kuma yana gudun jama'a shin mutum yana iya rayuwa ba sai da jama'a ba gabanin ya hau in yi alkawari yana shika, bayan ya hau in yi alkawari ya shi kenan haka ne ko ba haka bane to kaga idan kana so ka ga true life yanzu inda take ake waɗannan bayanan ka kalle irin to da aka karka yaudari karka rudu karka ga cewa kai kana mutumin kirki kaza kaza baka taba samun kanka ba cikin tambele wani yayi kuma ya tuba ka dawo kana cewa ni ba zan yarda da shi ba ai dai kaza kaza kaza tuba dai na yarda ya tuba amma dai ni ba zan yarda da shi ba karka haka Allah subhanahu wataala hadisi ya yace ana inda zanni abdi Bihi, inda bawa na ike zato na Allah na tare da shi a haka da haka idan kana tunanin wani da ya tuban na tuban nasa ba na gaskiya ba ne ba haka ke musa mummunan zato ba ka ƙi yadda da shi to shi kenan kai a haka zai zama har abada a wurinka da haka duk sanda wani abu ya faru haka za a yi sai kuma a je kiyama sai kaga Allah subhanahu wataala ya yafe masa kai din kuma kai ne da matsala da haka fa'in taba wa aslaha faridu in sun tuba sun gyara aiki to ku kau da kai ga gabaransu kar ku kallon su da abin a matsayin wani mummuna abu inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan karban tuba ne kuma ya kasance mai matakar jin kai ne kar mutum ya maka laifin ya cewa na kai Allah ma aka yi masa ina yafewa ina hankalce to kai Allah ne wani sulun muka je na aure matar ta ce wallahi ina kuka ina ce ya haƙuri kawai ina buɗe baki sai ta dare to na ce Allah ma an masa laifi aka tuba fa ina yafiya ya ce kawai ina buɗe baki sai ta to shi Allah ne ta ce kawai to yana gaya ma haka ta ce shi mai dole sai ya tsiki to haka ne mana tun da ya ce shi ba Allah ba ne yanzu yana so ya ce shi ba zai yafe ba to don me za ta ci gaba da ɓata lokacinta ta ga ba dalili jama'a nan Allah ya bada hukuncin musulmai ne mazinata da haka mazansu da mata da haka yace wallati tinal alfahishata min nisaikum yace kuma wallazani yatiyani haminku to in case an aka samu wani musulmi da wanda ba musulma ba ko waɗanda ba musulmai ba sun yi zina ko waɗanda suke zina wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba ne su kuma ya hukuncin su yake idan aka samu waɗanda ba musulmai ba suka yi zina idan suna cikin ahalin kitabi yahudu da nasara waɗanda aka saukarwa da attaura ko injila in suka yi zina hukuncinsu a kashe su inda ya tabbata sun yi hukuncinsu a kashe ba wani zancen bulala ko abin nan namijinsu ko macinsu kashe su za a yi sai dai suna ana da dama alkali yi musu hukunci da shara da musulunci kamar inda ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗansu yahudawa guda biyu namiji da mace sun yi zina eh, afwan ba wai musu hukunci da hukuncin musulunci ne idan musulmi bai aure ba a masa bulala a in suka kawo ƙara wajenmu to alƙali ina da dama yi musu hukunci a shari'ar musulunci ko a kotun shari'ar musulunci in aka zo zai ce to a kawo littafinku da kuka yi imani da shi a duba menene hukuncin wannan abin kamar yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai hude da wata bai ya sun yi zina to tunda sun san a musulunci akwai sauki sai suka lullabo abin sai suka taho wajen maza Allah suka ce suna so yi musu shari'a za mu zo a cikin nan suratul nisa Allah ya ba shi dama ya baiwa manzo Allah dama cewa idan ahli kitabi sun zo ya musu hukunci ya musu hukunci in ya ga dama ya ki in ya ga dama ya musu hukunci in ya ga dama ya ki ya kore su amma ya kace in ya tashi hukuncin ya yi da adalci ma'ana inda take a shari'ar su yi haka da haka da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ya kuka samu wannan bai hukuncin a cikin littafinku ko da ya hukunci sai ce za a kashe su sai suka ce a su kaza kaza kaza sai ce to ya abin yake a littafinku sai suka ce mu abin da ake yi ana ɗan kaza kaza kaza ne sai abdullahi ɗan salam sai ce ƙarya suke yi a kawo a taura a karanta da aka wa taura mai karanta sai ɗora hannunsa akan ayar da ta magana ga hukuncin da aka sai karanta ta gaba sai tsallake karanta ta baya ko ta baya tsallake karanta ta gaba haka ya ringa yi annabi abdullahi dan salami ce da manzo Allah ce ne ya cire hannunsa ana cire sai ga ayar da ta ce jefe su za a yi ko kashe su za a yi an fahimta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam isa aka je aka jefe su mai ruwayar hadisi ya ce ina gani lokacin da ake jefe su da suka ji ruwan duwatsu shi namijin ina kare mata ina ba ta kariya har a lokacin yana jin tausayinta wannan kuma yana nuna cewa namiji ina jin tausayin mace namiji mai ɗabi'a mai kyau wadda ɗabi'arsa ba ta kangare ta karkace ta lalace ba ina tausayin mace da aka kar a je gidanka a gaba ka tausayin matarka a yan fahimta ko da yawa maza ba ma tausayin matanmu da aka gasu sunan mun bar su ne za su zo su ɗauki ruwa ana ruwa ta fito ɗaukar ruwa ba yi ana ruwa kana gida ita ce za ta fito ta taru ruwa kai kan ruwa ya dake ka kai mara ita da yake jikinta jikin karfe ne ko kuma bishiya ce ita ita ce katako to ai ko katako itace ruwa ya taba shi na kumbura mu gyara jama'a wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau namiji asali an san shi da tausayin mace waɗannan kunga zina suka yi me suka yi zina amma da aka zo ana musu ana jefe su da ya zafin dutse to shi namiji ma ya ji zafin dutse balle mace izo yana ba ta kariya ana jifan su ya kare ta haka kafin ɗaya ya same goma ya same ta goma ya same shi to da aka idan ba musulmi ba ne za a yi musu hukunci ne kisa ne da aka yi aka san combination musulmi da wanda ba musulmi ba sai suka yi zina kuma ma'adul kitabi to za a idan shi musulmi ya taɓa yin aure automatic shi ma jefe shi za a yi da aka su bin za a hada a jefe idan shi ahalul kitabin ya taɓa abin da shi musulmin bai taɓa yin aure ba ahal kitabin ba wai ana duba ya yi aure ko bai aure ba kawai in an samu ahal kitabi ya yi zana kawai jefe shi za'a yi kashe shi za yi an fahimta to wanda bai auren ba idan musulmi ne sai masa bulala ɗari kuma a ɗaure shekara guda ina fatan mun fahimta wallahu ala. to ina ga za mu kwana nan insha Allah

da waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa dama suna suna da wani yanayi wani iko da Allah ya basu suna bude asibitoci cewa a ringa ware asibitai na mata da za a ce wannan asibiti ne na mata zalla ta yadda za a samu su kansu ma'aikatan mata ne zalla in ma ba za a haka ba to asibiti a ware wani wuri a ce wannan na mata ne kawai ba wai kamar yanzu da ake cewa ai asibitin ko bangaren haihuwa ai za ce na mata ne kawai ko amma mata ne kawai a wurin an fahimta to wannan shi ne kiran da yake da shi to kullum wannan abu na farko da ake kira a kansa cewa tashi a yi karatun shi zai fara gabata saboda yanzu idan ka ce a haka ma ba zai yi ba an yi karatun lafiya gaskiya ne ga mata nan da yawa suna tafiya health technology suna tafiya nasu suna tafiya midwifery amma har yanzu ba su babu number din da za su iya wannan aiki babu su wannan ita ce magana ta gaske kano kana magana kana da mutum miliyan ashirin waɗanda ka tattara waɗannan da suke wannan karatun gaba ɗaya ba za ka samu mutum miliyan ɗaya ba to kaga akwai ishu kenan an gane saboda haka babban abu amma wannan bai hana ba a yi kira cewa a ringa tsaftace harkar an gane idan kana da abin nan asibiti duk wata mace da tana abin nan a raba ta da ɓangaren maza ba ta ɓangaren mata in an ga namiji a ɓangaren matan ya zama tola lura ce ta lahaula wala ta kawo shi ya fahimta ko amma za ku ga yanzu har bangaren haihuwa sai a ce sai babban likita ne zai zai duba ba yi an fahimta to wanda yake nuna maka idan ba a samu likitocin sun yi mata sun yi karatu sun samu irin waɗannan seats ɗin ba suna medical doctors wannan abin kuma haka za a ci gaba da yi haka za a ci gaba da yi fata mun gane da haka abin na a zaburar da su yara a zaburar da su ta daure ta yi karatun abu ɗaya da yake hana su karatu shine harkar aure jama'a wa wai sai aure fa baya hana karatu jama'a ya mana gaskiya aure baya hana karatu bil hasani ka ma fi samun nutsuwan kana da aure musamman irin wannan lokacin ka fi samun nutsuwa don idan matar aure ce an kawar da idanta tana ganin tana da wani kaidi gaba da waɗansu mazan banza da suke tare ita idan kai kana da aure da wahala kan je kana kula 'yar mutane bayan ka san za a iya cewa ka fito ko eto eh kuma baka shirya aure ba yaya to saboda haka akwai matsala da haka azabirar da su su yi su yi karatun su yi karatun gaske wannan din ba ba na gaske ba ne amma su yi karatun gaske wanda zai zama eh, waɗannan matsalolin an share su amma za ka je asibiti guda talatin ba za ka sami in charge din mace bace saboda me ba ta karatu mai zafi irin haka in ka sa kuma warwar da ba mace bace za ka da wahala ka samu kuma musulma ce har a kana har a kana manyan likitoci nawa ake da su dole da kake gana ta likita likita likita dakta dakta dukkanin nasin suka yi ko health technology gwamnati da duk kawai don suna lura shi kuma bahaushe baya tantancewa kawai da haka kowa likita kamar kowa malam ne da boka da abin nan kowa ya zo malam to kamar haka ne to da haka kiran guda biyu muna haɗa su a lokaci guda muna yin su na farko a daure a sa su su yi karatun mai zurfi ku ba su dama su yi aure su yi aure suna gidajen aurensu suna tafiya suna wannan karatun saboda matsayi na larura sannan ku ba su dama su yi aikin saboda matsayi na ne na larura likitanci wannan muna karfafa juna akan haka tunda zamani ya zo maka da wani abu dadin addinin ka kenan shi kuma wayan addini ne ina lura da larura to za ka ba su dama iyaye ku tsaya 'ya'yanku karatun likitanci mata babban an gani babban ba karamin ba domin su zo fi mana maganin waɗannan matsaloli to sannan waɗanda suke da kula da asibitoci har a jihohi musamman da suka ce suna yin shari'ar musulunci ko ai ku da suke shara musulunci ko ko dan dai an daina ba magana ko ta Kano tana ciki to duk inda za a iya a ware tsakanin maza da mata a kokari a ware ai an yi a bayan an yi ko wannan asibitin ko da a lokacin da ake ake abin da din shari'a in za ka tafi wajen bangaren labor din nan ci ake da kai nan ba ba wani akwai dan hizba yana zaune da kawai za ka tafi sai ta ai mata ta ce a wajen kowa ce ce a wajen in matar ka ce ta kaɗai ce gidanka ne ba matar wani da aka mai kake da bukata mace ta zo ta ka gaya mata ka tafi amma in sai ka je har cikin ɗakin abin nan lebo sai ka je ka kalla da namiji wai ya bi matar to ka bi matar ka matar kuma ta take ciki ita kuma ta ina na ta mutu to sannan mutane su samu wayewa mecece ribar da ka samu kaje ka ga tsiraici ko ga ta da halatta ka gani ba an talifa ba ma sai an ce da kai karkaje ba ko sai an ce da kai karkaje to amma da haka kuma ake rigima da mutane kaga wani har ana ture shi to da haka sai mun haɗu gaba ɗaya an abin nan kira muna maimaitawa a yi kokari a yi wannan waɗanda suka da damar da za su yi asibiti nasu su ringa ware mata daban maza daban ba ina nufin wajen ɗakunan kwanciya ba a'a wai a ce ai akwai female ward akwai male ward ba wannan ba a'a har ma da allura da dubawa da sa ruwa da abin nan duk mu'amala in mata ne zama to mata ne can suke yin nasu in maza ne maza ne gaba ɗaya suke yin nasu wannan tsarin na bature a kyale shi a dan wulakanci sai ka zo za ka zo za a yi maka aiki wai mace za ta yi maka aski Allah ya ji gan wani kakana dalilin wannan Allah ya karɓi rayuwar shi aka ce wai mace ce za ta abin da ya ce mace ina wannan ya tsin shekara tamanin casa'in a ce mace za ta wata mace ban za ta zo ta ce za ta yi mun aski ya ce mata ta ta zo ta yi mun in ba haka ba a bari kin yadda da wannan kafin iyalin nasu ne kuma Allah ya karɓi rayuwar shi gaskiya ne ka san kanka wata mace kurun mata wata mace ka to ke ma da wai saboda abin nan tsabar wai duniyanci tun menene ba larura ba ce larurar gidanku dinni wannan rayuwar jama'a tana da haƙari a cikinta dole sai mun bar waɗancan tsare-tsare nasu mu zo mu kama namu muna da addini mun san akwai Allah mun san akwai manzan Allah mun san akwai aljanna mun san akwai wuta ko ba mu sani ba kuma an gaya mana ga abin da zamu shiga aljanna ga wanda zai kai wuta ko ba gaya mana ba kenan duk inda za ka yi ƙoƙarin kaucewa ka yi ƙoƙarin ka kauce Allah ya gafarta mana na gara makon daidai alaikun salam wa rahmatullah ce mace ce ko likita ne eh, mata ce likita matarka kamar yadda ya ce matarka ko ta <laughs> yi a mata na ba likita <laughs> ko saboda haka da ta zo ita kaɗai ce a asibiti kuma aka kawo namiji ne kuma ba wanda zai duba shi sai ita ya za yi ta ɗauka larura an gani ta ɗauka larura a dama duk abin da muke faɗa larura larura larura amma kamar yadda na faɗa lokacin larura nan allah fa ya kusa ya ma mana uzuri a kansa shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin har yanzu ana larura an haihu an haifa wanda aka haifa ya haifa wanda aka haifawa shi ma ya haifa yanzu a shekara hamsin sittin da aka faru wannan zancen larurar in ka samu abin nan za ka samu har da lallage kunna ma ba ta taba kunna ba ko babu shekara sittin duk ɗan shekara sittin ga yanzu da wahala inda ya aure inda ya kamata kowa al'adance ba sharance ba da wahala ka rasa shi da jika biyu ɗan jika ɗaya ɗanɗan jika guda da wahala shekara 60 it's a long jama'a to har yanzu ana cikin larura ai ba daidai ba ne kuma laifin gashi ana da yawa ana da yawa ko ba mu yau? Ana da yawa to haka ya kamata a tashi abin ɗibin karan mahaukaciya to da haka wannan larura ce sai a ɗauka matsayin larura a yi ta yi alaikun salamu rahoto.' to wata ce ta ce a yi mata tambaya menene abin da za ta yi ya zama to ta mallake mijinta ta yadda duk abin da ta ce da shi ya yi zai yi to akwai abubuwa da umar garda ta gaya yarta da aka yi mata aure guda goma sha biyu in ta mallaki ta daure ta yi wannan abin to tabbas ba ma sai ta ce yi ba kafin ma ita ta ce ya yi zai amma mafi muhimmanci daga ciki cewa ta yi ki zama masa ƙasa ƙasa da ake takawa shi kuma zai zama maki sama wadda ta zama tun murfi ce su tara ga duniya kina son ki mallake mijinki ba ba boka ba mala ba wani abin nan ke duba me ike so me baya so menene abin da ya kamata a yi me bai kamata ba ki masa wannan abin shi ke kin gama saboda lokaci kawai a gurguje wadannan abubuwa sha biyu da ta gaya mata ta gaya mata cewa ki tsare jinsa ki tsare ganinsa ki tsare hancinsa ki tsare lokacin baccinsa ki tsare lokacin cin abincinsa karki fushi lokacin da yake farin ciki karki bata rai lokacin da yake halin fushi ki girmama iyayensa ki girmama 'ya'yansa ki wanke masa kayansa ki bi umarninsa sannan ki zama mata masa ƙasa zai zama muki sama shi kenan abubuwa shafi idan ta yi musu waɗannan masa waɗannan duk namijin da aka yi wannan ko dutse ya dutse ce kai ko ta fi a shaddu kasuwa ta fi dutse bushewa an mallake shi an gama da shi amma lokacin da yake ganin aika fadar ku guda to ba sai eh, yar bangaje ba ko Allah ya waka Allah ya mana jagora Allah ya taimaka ne musulunci musulmi sallallahu alaihi wasallam وزد وبارك واكرم الانعيم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك والسلام عليكم ورحمه الله